إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وأنا سنك كافرتا دا قوي كنا أشي قوي وكافرتي wanda sun ka ɓoye sun kafirta da wannan wa matu wa hum kufarun sun ka mutu suna kafirai ay mustamirruna alal kitman sun ka doge ga boye ilimi har sun ka mutu ulaika alaihim la waɗannan la'ana Allah ta wajaba akan su ta tabbata kan su mala'ika da da la'anan mala'iku wa nasu mai mutane duk gaba da suna la'anar su wanda ya musulunta da wanda bai musulunta ba domin wanda bai wanda ya musulunta ce Allah la'ane su eh, domin ba su bi hanyar kwarai ba wanda bai musulunta ba zai ce Allah la'ane su domin su sun ka koya muna wannan mugunyan hanya har mun ka bi su ayahu mustahiquna zalika sun cancimci wannan la'ana fi dunya wal akhirah wan nasu qila amun dukan mutane wa qila al mu'minu Khalidina fiya su waɗanda ke ɓoyewa sun ka mutu, to an ce la'ana kowa ta tabbata a kansu ko? suna masu dawama cikin la'anan nan ko kuma masu dawama cikin wuta almadlulu biha ala domin wato da wannan ne yake isara wato karshen su wuta la yakhafu anakum al'adab kuma ba ke musu azaba domin wannan la yakhafu anakum al'adab ya nuna kenan wuta ne ay tarfata aini ko kyaftawa ido ba a sauƙaƙa musu wala hum yanzarun kum ba zan ana musu jinkiri ba litabatin don wata tuba don san riga sun mutu na au ma'azaratan ba kuma saurara musu ga wani uzuri to ci gaba wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu rahim to an halkala bayan ya kare magana a alan nahayi an kitimani a hakamin lahi wato ba ya yi magana ga hanawar ɓoyewar hukunce-hukuncen Allah ba allati allati bai eh, allati eh, allati bayyana hal bayna hal ibad wanda yake daga cikinta wato akwai ibada ko limnan kumshe abin nan bayna ha al ibada su hukunce hukunce domin hukunce hukunce kashi biyu ne akwai hukunce hukunce na ibada akwai hukunce hukunce na mu'amala ka fahimta ko limnan wato ciki wa ba da hamlati shadida ala ulama kuma bayan yi zargi mai tsanani akan malamai na masu koyewa watar gibin da kwadaitar da su fil matabi ga tuba wa tabyin da bayyanawa bayan wannan zakar man ya tawalla in a tilkal hakam ya ambaci su hukunce hukuncen nan da an kace wanda ya ɓoye su wane ne shine gashi nan wa huwal ilahu shine abin bautawa wato wanda ya yi hukunce hukuncen nan wanda an kace wanda ya ɓoye su Allah ya la'ane shi mala'iku sun la'ane shi to shi ne abin bautawa wane ne abin bautawa zai zo da hu abin bautawar ku ku almustahiqul ibada wanda ya cancanta a bauta eh, ya cancanci ibada minku daga cikin ku bi an tamtathilu awamirahu shine ku bi umarninsa watantahu tantahu ku hanu daga abubuwan da ya hana ilahun wahid abin bautawa ne guda la nadira lahu baya da abokin tarewa fi zati ga zatinsa wala fi sifati haka nan ba mai kama da shi cikin sa kun gane Allahu wahidun fi zatihi Allah eh, ittisalan wa infisalan Allahu wahidun fi sifatihi ittisalan wa infisalan la ilaha illa ba wani abin bauta ma sai wannan sai shi wannan taqrirul ne don a tabbatar da shi ɗaya ne ake bauta ma huwar rahman kuma shine mai rahama wanda yake rahama shi ta haɗe kowa duniya da lahira ar rahim ko mai jinkai wanda yake rahama shi ta ke banta ga muminai ai al muttasil bi rahmaniyya al amma war rahimiyya al khassa domin rahimiyya ba ta yankewa amma rahmaniya ta kan yanke kun gane abin bautawa ne guda la ilaha illa ba wani abin bauta masai shi wannan takaririn liwahdaniyati huwa rahmanu rahim kuma shine mai rahama wadda ta game suma rahimu mai eh, eh, sifa kuma wadda yake abin nan take banta ga mu'minnai shine rahimiyya summa zakara al-adilla sannan ya ambaci adilla wato da ya kamata wannan ya zama fasli Eh, bayan ya ambaci cewa mai yin hukunce-hukuncen nan shi ɗaya ne ake bauta ma bai faɗi sunan shi ba ta kwal kun fahimta ko a wujudihi ya ambaci hujjoji masu nuni ga sabuwar shi wa kamali kudurati da kamali ikonsa faƙala ya ce shi abin bautawar ya ci gaba inna fi halƙin samawati إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتخريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون to shi abin bauta wannan wanda ke yin hukunce-hukuncen da an ka ce mu bi shine ga yadda za ka iya gane akwai shi inna fi khalqi samawati wal ardi wato lalle ga halittar samai da halittar ƙasa wa ma fihi ma da abinda a cikin su min al ajaib na abubuwan ban mamaki wa ihtilafil layli wan nahar da sabawar dare da rana wannan ya taho wannan ya tafi wa ziyatu wannan ya karu wannan ya rage wal fulki lati tajrihi al bari da jirage waɗanda yake suna gudana cikin teku wala tarsu ba su nutsewa muwakkara ga su ko an samu su nauyi bima yanfa'una suna dauke da abin da ke amfanin mutane na fatauci wal haml kaya mai nauyi wa ma an anzalallahu minas samai kuma da dibi ga abin da Allah ya saukar wato daga sama min ma'in na ruwa fa ya bil Allah ba'da mauta ya rayar da ƙasa da wannan ruwa bayan ta mutu rayar da ita da ciri bayan da tana busassa wa basta fiya min kulli dabatin ya watsa cikin ƙasa in min kulli dabatin ga kowane irin nau'in dabba li'annaha li'adahum yalmuna domin su dabbobi in sun ci suna karuwa bil hasbi da tsatsi alka'in an wanda yake ya samu daga daga ruwa don haka yace dabba domin ta ta dubbi wata sirrin riyahi kuma mutum yadda ya biya da juya iskoki ke juyawa ta kalibi ha janubun wa shimalan wane ne ke juya su yi dama ko ko ya juyo da su su yi hagu ko abin ko ina su bugo yana yiwa su yi da kansu wato harra wa bari da wata rana su to da zafi wata rana su to da sanyi wasu sahabin musakhar sannan kuma da dibin abin nan girgije al wanda an ka hore al bi amrillahi ta'ala wato wanda an ka hore cikin sama ga yana tafiya yana dauke da ruwa yana watsa muna cikin gonakin mu da gidaje yasiru ila haythu sha Allah yana tafiya duk inda Allah ya so a ah, baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa bila alaƙacin babu wani abu wanda ya ɗauke shi ille kawai haka na yake ta tafiya to dibi ga waɗannan abubuwa al'ayatin ayoyi ne alamomi ne masu nuni zuwa ga uh, abin nan yadda wanda ya kamata a bauta ma har ya ce lallahu wato kenan ya ambaci sunan sashi ila din kun fahimta ko wata safi bi kudratin sannan ya sabanta da iko ikon yi iyawa wa iradatin da nufi domin waɗannan abubuwa sun nuna kenan ba haka suke aukuwa ba akwai nufi kun fahimta ko wa ilmin kuma yana da ilmi in ba don ilmi ba ba shi yawa waɗannan abubuwa a yi su tsare wa hayatin kuma ya nuna kenan shi na da rai in ba da rai yana yiwa shi sumatu da ilmi eh, wa baki sifatul kamal da sauran da sifofi na kamala duka eh, wato amma ayoyin nan gawa wake dibin su ya san akwai ayoyi ga masu nuni ga samu ubangiji ya yaqilun ga mutane waɗanda yake suna aiki da hankalinsu kun fahimta ko to ci gaba wa minan nas minan nas ma yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب To, wa minan nasu akwai daga cikin mutane manyan yadda min an andadan wanda ke riƙon kishiyoyi ya bar Allah. wato ko gumaka au kullu ma'budin ghairilla duk wani abin bautawa wanda ba Allah ba wanda ya rike shi yawa Allah kishi ake nan ittakhazuha alihatan sun rike su abin bautawa wa raja'u minha wa raja'u min haddur wa nawa sun kai fatar samun ko cuta ko amfani tukkude cuta ko ko jawo amfani wa qarrabu lahal qarabina sai su dore musu yanke yanke kun da ko wal kuhan da bokaye na allazina takhazuhum arbaban domin sai bokaye za su ce musu su yi ta su hukunce hukunce su ce abu kaza hala abu kaza haram su su bi wa uwa kama su aka hukunce hukunce bi tahlil da halatawa wa tahrim da haramtawa wa gairi da wani su wa hasabuhum amsalan lillahi wato sun yi zaton su kamar Allah ne kenan don duk wanda ya kaka Allah an eh, hukunci ya eh, wani ya yarda da hukuncin nan wato ya daidaita shi da Allah kenan yazunnunahu bi zununihim da zaton su wanda afasidi wanda yake bai da kyawu yuhibbunahum suna son gumakan nan nasu bi ta'zimi da girma wal khulu da kankan da kai gare su ka hubbillah kamar yadda ya kamata a so Allah ai ka hubbihim law kamar yadda suke son Allah su bauta musu bauta ma Allah walladhina amanu wa shawadu billah amma masu imani na kware sun yi so ga Allah ai min hubbihim bisa ga son su lil andadi li'annahum la ya'diluna anhu bi halin ma domin wanda adda imani na kwarai har abada tare da Allah yake kun da ko bai kalkata zuwa ga wani wal kuffaru ya'diluna fi shiddati ila Allah su kafirai suna bauta mu waɗanda suke bauta masu ɗora kiran su amma in ciwo ya tsanani ko musiba ta Allah zai su manta da shehu <laughs> kun da ko to amma mu'minan kwarai kullun ga Allah suke kun fahimta ko to ka hubbilla in tara da dai kai mai karatu ko ko ya Muhammadu ka gani zara mu wato da ga waɗanda sun kai zalunci da rikon goma a abin bautawa wanda ba Allah ba da ka gani izi raunar azaba lokacin da su waɗannan ke eh, ganin azaba lara aita amra azima inda ka gani lokacin da eh, abin azaba ke zuwa gare su da ka ga al'amari mai girma kun fahimta ko to annal quwwata lillah kuma da ka gane wato cewa ƙarhi a ran nan da rinjaya na Allah ne kawai jami'an gaba ɗaya ba wani mai wani iko sai Allah wa anna la shadidul azab kuma ran nan inda ka gani da ka gane cewa Allah mai tsananin azaba ne wa fi qira'atin yara bi tahtaniya wato layar alladina da ya gani wal fa'ilu damiru sami mai saurare kenan da mai saurare ya ga lokacin da azaba ke samuwa da ya san ƙarhi ga Allah yake kawai wakila alladhina zalamu ko waɗanda sun kai zalunci da sun ga lokacin da azaba ke zo musu da sun gane cewa waɗannan da sun ka riƙa ba su amfanin su da komi wa hiya bi ma'ana ya alamu wato kenan eh, ganin nan wato sani ne kenan wa ma ba da ha sadda masaddal maf'ulaini wa jawabu law mahdhufun wal ma'ana law alimu fi dunya shiddat azabillah da sun sani tun cikin duniya sun san tsananin azaba Allah wa da kaɗai. kadai waqata mu'ayadatihim lahu lokacin da suke ganin azaban nan huwa yawmul qiyamah shine ranar kiyama lamma takhadhu min dunihi andadan da basu riki wani abin bautawa wani abin abin nan kishiyoyi sun ka jingina ga Allah ba kun fahimta ko to ci gaba تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب to lokacin da azaban nan ake ganin ta ga al'amari mai girma a tabbata Allah shi ɗaya to a lokacin nan iz tabara alladhina tubi'u lokacin da waɗanda aka bi suka barranta wato shugabannin da waɗanda an kabi gabata wato sai su barranta ga waɗanda rike su ita ittakhazu andadan yuhalliluna yuharrimuna wanda ya riki wani duk shugaba yana abin shiga halattawa da haramtawa yana bauta masa to ran nan zai zai barranta da gare shi su barranta min alladhina tabu ga waɗanda sun kabi su ay al atba su barranta daga mabiyansu ai an karu iddalahu wato domin lahira Allah zai ce ku kun kabar da waɗannan su ce a'a ba mu ba mu ban bar su ba wa qalu su ce ma adalalnahum akwai ma ma adalalnahum ba mu bar su ba kama fil araf kama yadda yake cikin suratul araf inda qaulihi ta'ala wa qalat wa qala ufrahum uh, bi ulahum kun fahimta ko a cikin aya eh? wa qara'u al azab al hali aran nan sun ga azaba wata qatta bihim al sannan kuma duk zumuntar soyayya da a tsakanin ta yanke ai alwasul wato saduwa allati kana bainahum fi duniya soyayyar da mabiya ke wa waɗanda ake bi duk ta yanke wa ya tarifu ru'asa bi butlan ma kanu yad'una waɗanda a shugabanni su yi ikirarin da cewa duk abin da suke kira gare shi cikin duniya batacce ne wai da hum ilai ko suna kiran mutane zuwa gare su ce batacce ne min fununil na nau'in kafirci wani lalata bata wa a atazalu an mukhaladatil baya su nisanci masu biyar su su kira haduwa da su wa qabaluhum billahi su ce Allah la ne kutun da kun kabi mu ga wannan ka kauli iblis inni kafartu bima asharakatu mun min qawli domin na baya za su la'ani na gaba su kuma su la'ani na gaba gare su kuma la'ani har akai ga shaytan a ce ne uwa abin sannan ya tashi ya hudu inna Allah wa lakum wa haqqi wa atukum fa khalaqtu ma kana li alaykum min sultan illa an da'atukum wa tasarraftum wa la talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusikum ma antum bimusbihiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl wato har yace ban yarda ba hmm. kun fahimta ko Allah sauƙaƙe to ci gaba وقال الذين اتبعوه لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا wala yi kutar musulmi walau abdan bi kafirin ba a kashewa musulmi ko da bawa ne saboda ya kashe kafiri walau kurran ko da dan wanda an kashe ɗa musulmi wato kafiri da bawa musulmi ya kashe shi to ba za a yi masa kisasi ba sai dai in ya zan kashin gila ne ko kuma na kwace a man ofiya lahu wanda an kai masa rangwame wato hukuncin in mutum ya yi kashin kai to sai an tambayi danginsa dangin waɗannan masu wanda an ka kashe waɗanda yake su da haƙƙin jini idan sun ce suna son diya ba su a kashe shi idan sun ka ce ba su son abin nan ba su a kashe shi amma suna son diya to sai a ba su diya in kuma sun ce ba su son diya ba su a kashe shi to sai a yi mai hukunci bulala ɗari da ɗaurin shekara guda kun fahimta ko kwaman eh, ofiya da wanda an kai masa rangwame daga cikin minal katil daga cikin waɗanda ya kashe an ka rangwamta wasa min dami akhi daga jinin dan uwansa wanda an kashe an ka rage masa shay'un wani abu bi an turkal kisasi shine an bar kisasi kenan domin ba a rabin kisasi bil afwi an bali shikenan an yi mai rangwame wato kamar su sashen masu gado suka yi rangwame wa min bali warasati ko kuma sashen abin nan shi kansu an kace ba a a kashe shi wa fi zikri akhihi ta'attufu da'in ila al-afwi da an kace daga dan uwansa a ashe kenan wannan ya nuna ana son kada a kashe kisa abin a yi a da diya fi a yi kisasi wa idanan bi anna al-qatl la la yaqta'u quwwatal iman kuma wannan ya nuna idan mutum yayi kashin kai ba a cewa ya zan kafiri zumunta tana nan ta musulunci ah, wato wal khabar fattiba'un wato mutada ne fattiba'un bil maru wato in an wa mutun afwi aka ce ba za a kashe shi ba su ba da diyya to sai a bi ai fa'alal afi ittiba'un lil qatil bil ma'ruf shi wanda ya ya ya kashi yana son a bashi diya to sai shi bi haƙƙin diya a biya shi gwargwadon yadda shari'a ta ce bi an yi ɗalibuhu biddiyati bila urfin kada shi tsananta kuma wato cikin sauƙi wata tibil ittiba'i kuma da tsarawar wato biyar alal afwi wato wa ittiba'i ala al-afwi fi da annal wajib ahaduhuma wato wannan kuma ya nuna cewa ba shi yiwa wani ya kashe wani a kyale shi haka nan tilas ne ko a kashe shi ko kuma ya biya diya amma gaba ɗaya a ce babu ko guda ba shi yiwa wa huwa ahadu qawlai shafi wannan shine ɗayan maganganun shafi wa thani al-wajibu al-qisasu wadda yatu badal minhu wannan shine uh, mazhaban malik wato wajibi ayi qisasi amma yana yi wa a karbi diyya matsayinsa falau a wa lam yusammiya fala shay alai da ya yi rangwame ya ce bai son a kashe wani bai ambaci diyya ba to ba za a bashi komi ba wa alaihi malik wa hukunkun a malik akan wannan yake kuma shi an karin jayar na cewa in ya ce ya yafe bai ce yana son diyya ba to diyya ta faɗi kuma kisa ya faɗi sai dai a wawancan hukunci na bulala ɗari da ɗaurin shekara guda eh? wajibi ne shi ko ga mai kashi shi ba da diyya ilaihi zuwa ga wanda ya rangwame wata su ne magada bi isanin da kyautatawa bila matsalin wala bahsin kada shi jinkiri ga biya sannan kuma ah, kada ya rage zalika al-hukmul mazkur wannan hukunci wanda an ka ambata min jawazi kisasi na halaccin kisasi wal afi da rangwame an wal afi an ko rangwamta a gare shi ala gairi diyatin ba da diyya ba au alaiha ko ko da diyya ta khafifun sauƙaƙewa ne min rabbikum daga ubangijin ku alaikum akan ku wa rahmatun bikum kuma rahama ne gare ku haisu wasu afi dalika inda ya yalwata ga wannan walam yuhattim wahida minhuma bai ce ayi guda wajibi ba kamar yadda ya wajabta alal yahud al ga yahudawa ga shari'a yahudawa in wani ya kashe wani kisasi kawai babu wani abu wa ala nasara diya su ko abin nan turawa abin nan nasara kirista wato in wani ya kashe wani babu kisasi sai dai a biya diya kun fahimta ko ne ta da ba da zalika duk wanda ya zalunci bayan bayan zalunci mai bayan an yi kisasi ko ko bayan an biya diya sai wani ya taho kuma ya ce bari in rama tun da ya kashe min wa'ani ni ma bari in kashe shi Wala hu azabun alim shi na da azaba mai tsanani mulimin fil akhirati ga lahira aw dunya bil qatl in duniya ne kuma sai ai kisasi kun fahimta ko bayan an gama shari'an nan kamar yadda Allah ya ce to ba ya halatta ga wani kuma ya kara ya ce shi bai yarda da wannan ba sai ya kara wani hukunci nashi ci gaba wala kun fil haya ya ulil albab la'allakum tattaqun to wala kun fil qisasi hayatun kuna da wata irin rayuwa ga kisasi matukar in wani ya kashe wani ana kashe shi to kuna da rayuwa mai yawa ai fi hadal jinsi ga wannan nau'i nau'un min hayati akwai wani nau'i na rayuwa azimu wanda an mai girma la yablughu alwasu wanda yake ba iya sifanta shi li'anna fihi salamatun min alfitan domin matukar wani ya san an kashe in yayi kashi za a kashe shi to fitina ta mutu ya ul albabi ya ku masu hankali ai masu abin li'anna alqatil domin mai kashewa idza alima annahu yuqtalu in ya san za a kashe shi irta da sai ya ji tsoro fa ya nafsu ya rayar da kansa wa ma da kasala kuma ya rayar da wanda ya niyyar kashewa kun fahimta ko don haka nan an ka shar'anta fashuri a don haka nan an ka shar'anta shi la'allakum tattaquna ko ta za ku ji tsoron kashi wato ku kare kanku makhafatul qawl don tsoron arama saboda haka wato kisasi shi an zama lafiya matakan ba kisasi to babu zama lafiya to ci gaba كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين to wa ba bayanin kisasi bayan hukumin kisasi bayan bayanin hukuncin kisasi zakara ta'ala alwasiya ta mali Allah ya ambaci wasiya ga dukiya wa hukumi da hukuncin wasiya li'an al-mal idza lam yantazim fil abrad fa la yantazim umma domin tsarin hukunci in bai tsaru cikin jama'a ga kowane mutum ba to al'umma kuma ba za ta tsaru ba faƙala ya ce domin hukuncin dukiya kuma tsawajibi ne ah, kutiba alaikum ah, idan hadara adukum mutu an wajabta muku idan mutuwa ta halarci ɗayanku ya jama'a in taraka khaira in shi wanda zai mutu wato yabbar dukiya wato an wajabta muku wasiya ah, ai idza kanat wadalun ala jawabiya in kanat shaddiya wajawabu wajawabu in ai yusi mutun shi wasiya kenan Lilwale dai lilwalidaini ce uwaye a ba su kaza wal aqrabin dangi waɗanda sun kai kusa a ba su kaza bil ma'ruf yadda adalci bi Allah yudiya ba'alan wa yabna ubalan kada shi ba wasu shahana wasu wato shi balan um, akhar wala yufallil lugani al faqir kada ya fitar da wanda awwadatacce bisa ga wanda afaqiri wannan haqqan wajibi ne alal muttaqina bisa ga masu tsoron Allah amma wato wannan hukuncin wasiya an shahe ba'alinsa an tabbatar da ba'ali da gado an faɗi masu gado duk wanda yake yana da rabo ga gado babu wasiya gare shi duk wanda yake yana da rabo ga gado babu wasiya gare shi wanda bai da rabo ga gado ana iya mai wasiya wadda bata wuce sulusi ba kun yanzu wato ana sababbi ne don sai an tsara mutane ta kwansan nan bayan kanan kunce kunce mu fassala za su to ci gaba

ai min shahidin aw wasiyin ko mai shaida yayi mugunya eh, abin nan shaida ga wasiya ko ko shi wanda an ka ce ya zartar da wasiyya ya canza ba da ma sami ahu bayan ya san yadda an ka ce amma ya yadda yake so wa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddilunahu wato zunubin zunubin musanya nan tana bisa ga waɗannan da ke musanyawa fihi iqamatu zahir maqamul munmar yana yiwa shi dai ya canza yana yiwa da alƙalin da an ka hada da shi da sauran mutane waɗanda yake da suna da hannu ciki to duk wanda ya sa hannu ga musanya wa wasiya wato kenan zunubin canzawan tana a kansu inna Allah sami ubangiji mai Allah mai ji ne ga maganar mai wasiya alimin kuma masani ne bi halil wasi ga halin wanda an kawo wa wasiya fa mujazin alai zai saka maka to ci gaba فمن خاف من جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم to man khafa min musin janafan wanda ya tsoron karkata daga gaskiya wato daga mai wasiya an yi ma wasiya an ce ka ba wani kaza sai kaga wannan akwai rashin adalci ciki daga mai mutuwa aw isma ko ko zunubi bi an ta'ammada zalika bi ziyati yayi wannan abu da gangan aw tahsisu ganiyyin masana ko ko ya fifita wani dan da yake so ko wani wadatacce da da wasiya wa aslaha bainahum yayi sulhi tsakanin yaya bainal musi wal musa lahu yayi sulhi tsakanin wanda ya wasiya da wanda an kawo wasiya bil amri bil adli wato yayi umarni da adalci yace yin haka nan ba daidai ba ga yadda ya kamata a yi wala ithma alaihi nan babu lahi gare shi fi dalika inna Allah gafurun ubangiji mai gafara ne rahimin mai jinkai lil ne da mu'min fi ma akhatahu fi gabin da sun kai kure bi niyyatil in ya zan da niyyar gyarawa ne mutum yayi kuskure to babu laifi gare shi kun fahimta ko to ci gaba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم شرع تعالى في بيان أحكام أنواع العبادة bayan an ambaci wato hukuncin kisasi da hukuncin dukiya don al'amari ya tsaru to sannan ubangiji ya shiga ga bayanin hukunce hukunce na ibada badaniya na jiki wa qaddama fiha fima yati as ya gabatar da azumi ga abin da tafi wa huwa ibadatun fardiya, ibada ce wanda yake kowane mutum zai ta shi kadai fi shahsi wato kowane mutum shi kadai wa amatin fi jami'i shara'i samawiya amma uh, ga kowane addini wanda ya gabata tun daga adam har zakuwa ga annabi muhammad ko waɗanne an aza musu azumi kun fahimta ko don haka wato kenan amma ce fi jami'i shara'i samawiya ko da yake kowane mutum shi dai zai fa innahu yukasiru shahawata shi azumi yana karewa shawa kama kala alaihi salatu wassalam kuma yadda annabi ya ce ya ma'ashara shabab man sata aminkum alba'ata falyatazawwaj ya ku jama'ar eh, samari duk wanda yake yana iya rikon mata shi aure fa innahu aqallu lil basar ya hirin ido wato eh, yin aure ya fi sa ka tsare kanka daga eh, abin da bai da kyawu daga zina wa fadl farji ya fi tsare farji wa man lam yastati akwai haɗi na ɗebe ta eh, wa mallam ya sadi wanda bai samu iko ba fa alaihi bis saumi wajibi ne shi kama azumi fa hu lahu waja wato shi addadda gare shi in baya da kuɗin yin aure sai shi sai shi dora azumi falba'atu mu'anun nikahi kayan aure in yana da kayan aure shi aure wal waja eh, qati'u shahawa qati'un lishawa to abin da yake yana yankewa shahawa shi ake ce waja wato abin nan daddaka ta ta'ala Allah ya ce ya halazi na amanu ya ku na yi imani kutiba alaikum siyamu an wajabta muku azumi kama kutiba na min qablin kamar yadda an ka wajabta azumi bisa ga mutanen da an gabanin ku min al'ummomi na al'ummomi wal anbiya da annabawa min ladun adama tun daga adama ila ahadikum har zuwa ga lokacin ku wannan babu al'umma wadda yake Allah ya bata wani hukunci face tana akwai azumi ciki Allah ya yi haka nan ya wajabta muku la'allakun tattakun masu kila kuna kare kanku daga zunubai fa innahu yukasiru ta azumi shina karya shawa allati hiya mabda'uha wanda yake wato shawa ita ce farkon zunubi don sai ka shawar abu za ka yi ko kuma abin nan kushi ayyaman madudat ayyaman Madudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا هو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to ayyama maduda wato an aza muku azumi azumi nan ba ko da yaushe ba cikin yan kwanuka ne kidayayyu ai abin nan wato ya sumuna muqaddaran maduda wato dan yan kwanuka kidayayyu ai qala'il yan kadan aw muaqqatat wanda an iyakance su bi adadin ma'lumin da adadi sananne wa hiya ramadan shine ramadan kamar yadda yake tafi wa qallalahu tasila al mukallifin an ka karanta shi don saukawa ga waɗanda an ka azama azumi ko da an ka ce wata kuma ba duk watan gaba ɗaya za ku yi ta rashin ci ba da rana kawai kun ga wato kamar rabin wata ne kwana goma sha biyar hmm. <laughs> ko ba haka ba to kaman kana kun maridan wanda ya zama mai rashin lafiya daga cikin ku ba shi iyawa shi hina shuhudi lokacin da yake wata ya zo aw ala safarin koko yana akan halin tafiya musafirin matafi safar al-qasr wato tafiya wanda yake ta kai kasar mil 48 aw wa ajhadahu sawm azmi yabwa yashi fil halin cikin halin nan biyu wa yatti faidatun min ayyamin ukhra wato sai shi biya azumi na wasu kwanuka na daban ya sumu ha badala lahaye azumin su bayan maimakon waɗancan da ya sha wannan ya nuna idan mutum tafiya ta same shi ta kai ga kasar wato mil 48 na larabawa ko 52 na na na turawa to yana iya aji azumi in azumi zai wahal da shi to amma shi rama gwargwado ko kuma in ba shi da lafiya bai iya azumi da rashin lafiya yacci to kuma sai shi rama wa alal ladina hu fidyatun kuma akan waɗanda yake suna iya yi amma da wahala wato kamar mai shayarwa mai ciki ko mai shayarwa suna iya azumi amma da wahala to in sun aje azumi sai su biya fansa hiya ta eh, miskin wato abinci miskini guda kadari ma ya kulu hufi yaumihi gwargwadon abin da miskinin ke ci cikin yinin sa huwa muddun min galibi kutil balad wato sai su ba da mudu guda likul yaumin ga kowane yini to amma eh, abin nan eh, qur'ani ya nuna kenan kamar ba za su ba za su yi fansa ba ba za su biya ba ba za su rama azumi ba suna ramawa kun fahimta ko eh ko sun ce suna ramawa wa kanu mukhayyirina baina sawm bil mashaqqati wal iftar an ba su zabi tsakanin azumi da wahala ko kuma ciyarwa eh, ko ko ci aji azumi wal fidyati da fidya ma al qada'i tare da ramuwa kun fahimta ko faman ta tatawwa khairan duk wanda yayi wata wurin ramadan ɗaya an ka aza muku amma wanda yayi ƙari akan ramadan wata abin nan yayi alheri bi ziyadati sawmi da ƙarin azumi gairil fadl wanda ba farilla allazi kutiba alaikum wanda yake an aza muku ramadan an ka aza muku wanda ya tsaya nan ya isa wanda ya ƙara to abin nan akwai alheri min siyam na azumi an nafila ƙari kama bayyana sunna kamar yadda sunna ta bayyana akwai azumma waɗanda yake na nafila fa huwa khairul lahu wato tatawu'in nan mutum wato mahi yawan tatawu'i mutum shi azumi goma sha biyar cikin kowane wata kamar azumin dawuda yayi yau ba shi gobe mutawassidi yayi takwas wato alhamis da aljimma alhamis da abinan litinin da alhamis wato takwas kenan cikin eh, cikin wata ko kuma azumi uku yadda ya ga dama ko farko ko karshe ko kuma ya rarraba su duk yadda ya yi kun fahimta ko bayan haka nan kuma akwai azumin abina akwai azumin arfa akwai azumin ashura ina diku na waɗanda yake suna iya yi su yi azumin ya fi musu aw tatawu il wajibi ko ko tatawu wanda an wajibi khairul lakum lima fihi min kasbi shahwati kun fahimta ko in kuntum ta'lamuna in kun zan kun sani annahu khairul lakum yin ya yafi muku fa'alu ku aikata shi wa amma alladhina la yasjuduna sawma amma waɗanda yake ba su iya yin azumi albatta ta gaba ɗaya likibarin saboda tsufa aw maralin ko saboda rashin lafiya wala yurjabu rashin lafiya wanda ba manin warkewa wala sabila lahum lisawm su ba a su yi azumi wa bu fi haqimul fidya faqat ko ciyarwa ba wajibi bane akan su amma an so su yi <coughs> abin mustahabbi ne sun ma bayyana alayyam Ma'aduda al-maduda bi kauli ba ya ce kwanuka ƙidayayyu ba to ga fassara sunan ci gaba. Ya Ramadan alladhi unzila bihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون to ayyama ma'dudat shahar ramadan wato su kwanukan nan idayu su ne kwanukan wata shahar kwanukan wata kamar mako ba gundarin watan arna abin nan ba arn shahar wato kwanukan 29 ko 30 shine shahar kun gane amma sunan watan shi kansa hilal ko kamar ko badar gwargwadon cancanzawarsa wato watan ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda an ka saukar da qur'ani cikin sa wato cikin ramadan an ka saukar da qur'ani gaba ɗaya daga sama ta kusa cikin abin daga al'arshi zuwa ga sama ta kusa daga lauhul mahfuz zuwa ga sama ta kusa fi lailatul qadri an ka aje shi wani wuri da ake cewa baitul izza daga nan ake sauko da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara 23 ko 24 to shi wannan wata hudan linnasu wato shirya ne daga bata linnasu ga mutane wa bayyinatin kuma ayoyi ne bayyanannu min alhuda daga shirya min ma yuhudi ila alhaqi ga abin da ke shiryarwa zuwa ga gaskiya min al-ahkam na hukunce hukunce ko kuma shi qur'ani wa min ko wal furqan kuma bambantawa ne tsakanin gaskiya da ƙarya wa man shahida minkum wato ko shi qur'ani da an ka saukar haka asifashi shi saboda haka ya kamata wannan wata da an ka saukar da wannan ni'ima gare ku ku girmama watan nan don haka an ka ce fa man shahida minkum shahada duk wanda yake yana zaune gida shahida yana zaune gida ba gani ba man hadara wato wanda ya halarta yana zaune gida wa huwa sahihu yana mai lafiya bi dalili ma abinda yasa an ka ce yana gida mai lafiya don ga aya nan ta za ta ƙara bayani wato wanda yake yana zaune gida lafiya laumin kun daga cikin ku a shahar cikin watan nan duka fali ya sumu shi azumin sa amrun bi wujubi sawmi alaihi wato an yi umarni umira bi wujubi sawmi alaihi an wajabce shi da wajabcin azumi a kansa wa bayyana ta sunna sannan suna ta bayyana anna awwala shahr wato ba hadi ina ne farkon watan wato sunna ta bayyana farkon wata yasbutu bi ru'yatil adalaini an ka samu mutum biyu sun ka ga wata adillai waɗanda ba san aibin su ba kenan sai a kama azumi au jama'atu mustafida ko kuma jama'a wanda yake ba su masu yawa wannan koda ko waɗanne iri ne ba a kula da adalci nan su gani lil hilal su ga jinjirin wata to ya lazimci duka au bi kamali sha'ban 30 ko ko in sha'ban ya cika kwana 30 kuma shi kenan sai a fara azumi ko ba ga wata ba wajibu samu alamun wasala ilai la khabar duk wanda yake labari ya same shi an gani wata kasa labari ya kai ga mutum to wajibi ne ya kama azumi bi zalika wala yura fi zalika matalibun nujum ba kula da mahitar taurari ba ka ce wannan mahitar taurarin mu man namu nasu daban wato matukar ya abin wa biladul islami kullu wa domin garuruwan musulunci duka guda ne kun fahimta ko wannan shine masaban malik ko an gani makka ko an gani Amerika duk inda ka ji an ce an ga wata wajibi ne ka tashi da azumi kun fahimta ko wa man kana maridan wanda ya zama rashin lafiya aw ala safarin ko ko matafi ne ba zaune ki gida ba fa iddatun min ayyamin ukhra wato sai shi yi azumi na wasu kwanuka na daban taqaddama mithlu irin wannan ya gabata wa quril likai ta yatahamma nasruhu bi ta'mimi man shahida da an kace abin nan bayan an ambace shi can farko yanzu kuma an ce wanda ya zaune gida a ce wanda ya sha ba zai rama ba ko wanda abba matafi ba don haka an koma ambata shi ko yaya kake in dai ka sha azumi da ka to sai ka rama azumi kuma azumi ya bambanta da sallah in ya wuce ka baka da hankali ba za ka rama ba ko kuma da haila ba za a rama amma shi azumi za a rama banda sallah Eh, kun fahimta ko eh, ko mahaukaci ya shekaru ya shekaru cikin haukarar da Allah ya sa ya warke duk sai ya tambaya shekara nawa ni ina abin ina wannan hauka duk sai ya rama eh, sura Allah na son sauki game da ku don haka wato ya karkasa muku wannan in baka da lafiya ga da za ka rama wala yuridu bikum al-usra Allah ba ya son tsanani game da ku walidhalika abaha lakum al-fitna don haka ya halatta muku aja azumi fil maral cikin rashin lafiya da tafiya wal mm, ina ne ah, walidha to daidai ne walidha abaha lakum alfitra fil marad was safar daidai ne wali kauni mm, zalika fi ma'anar illati aidan lil amri bis sawmi don wato a dafa alaihi gaji wali tukammilu iddata wato kenan wannan shi ma umarni ne kenan ko ah, ku cika wato adadin wata wato kenan ko ka sha in an ramadan 29 ya yi wato in za karama karama 29 in 30 ya yi in za karama wa 30 kun fahimta ko idda ta sami ramadan wani tukabbiru la kuma ku girmama ubangiji inda ike mali hagun eh, abin nan cikawa alama hada kun don shiryar wadda ya yi muku eh, a da kulli ma'alimi dinihi wala allakum tashkuruna la kuma da wannan kila za ku gode mu ubangiji ala zalika bisa haka ne ya ba ku sakamako wanda za ku ce mun gode to ya ci gaba zalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا to lokacin da watan ramadan ya zan watan azumi wa shahara mubarakan kuma wata mai albarka yurja fihi ijabatu du'a ana fatar karba addu'a ciki in mutum yayi addu'a ذكر الله تبارك وتعالى جوابه على سؤال جماعة عن an صلى الله عليه وسلم Allah ya karba abin nan yayi jawabi ga tambayar wasu jama'a da sun ka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ga abinda sun ce a qaribun rabbuna fa jihi shin ubangijin mu kusa yake mu yi mai magana kaɗan ta ganawa wajen roƙo an ba'idun ko kuma nesa yake fa jihi mu kira shi da sauti sama wa ƙala ta'ala wai za su alaka ibadi adi in tamba na bayina sun ka tambaye ka inda nike a aradu an al'uni in sun ka yi niyyar su roƙe ni fa ni qaribun to ni ina kusa min daga gare su bi ilmi ina kusa gare su da ilmi da sani na wa akhbirhum bi zalika ba su labari duk yadda ka duk yadda ka bin nan kai yi addu'a ina ji ujibu wata da ina karbawar addu'an mai mai addu'a idza da ani lokacin da ya roke ni wato lokacin da ya roka bi ina latihi ma sa'ala kun ga bai ce in ba domin in ba ta nunawar tabbatar yi wato kenan kowa shi addu'a in amma matuka kai addu'a Allah zai karɓa. falyastajibu buli su nemi karbawata nemi karbawata kenan wato kenan su yi min ta'a su yi aikin ibada sannan su abin su yi addu'a ah, shine ka nemi Allah ya karba kenan wal yuminu bi su yi imani da ni ya yadumu alal imani su dawoma kan imani bi wato da ni la allahum yarshiduna ko za su shiryu war rushdu huwa salahu abinda a shirya mutun ya kyautatu wa huwa khilaful gayyi wato ayi abin da ya saba ma bata walla dal wato komai za kai kai yadda Allah ya ce ba kamar yadda kake so ba Allah ba ya son ka wai hal da kanka ga ibada amma son yake yi ka bi umarnin da yayi komai zaman shi kadan kun fahimta ko to ci gaba أحل لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وابتعوا كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ادم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم وأنتم عاكفون بالمساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون kun ga mun komo kenan ga maganar azumi wato ya tsaya ya faɗi hukuncin addu'a tsakar bayanin azumi eh, cikin tsakar bayanin azumi don a nuna muhimmancin karɓar addu'a a lokacin azumi kun ga wannan tambihi ne ku ta roƙon Allah yanzu to sannan ya komo ga hukunce hukuncen azumi wahilla lakum laylatul siyami rafatu an halatta muku yin jima'i cikin daren azumi wato lokacin cikin dare kuna iya saduwa da iyalinku wato ne saduwa ila nisaikum zuwa ga matan ku bil jima'i wa huwa nasxun lima kana fi sadr islam wannan ya shahi abin da ya zan farkon musulunci min tahrimi in wata ya fita da farkon musulunci wato mutum bai isa ga iyalinsa daga farko har karshe wa tahrimil akal da haramtar da ci wa shirbi da sha ba da salatul isha'i bayan mutum ya salla isha'i ba a koma ci kuma sai gobe rana ta fadi aw ba da ruqa ko kuma in ka bari kai bacci bayan faduwar rana to ba ko mace kenan sai sai gobe fa kanu idza sallu sun zan in sun kai sallah na mu sun kai ko sun kai bacci walau qabla waqti ko da gabanin lokacin sallah ne haruma alaihim kullum min thalathati wato ci da sha da saduwa da iyali ya haramta ila lailatul ukhra har zuwa ga wani dare kun fahimta ko to sai an ka shahe wannan an ka ce a cikin dare ko ka yi bacci ka tashi ka ci ko ka yi sallah ka tashi ka gama ka ci ka sha ka yi jima'i kun fahimta ko mhm. lakum su matan ku wato tuha ne gare ku domin suke rufe muku abin na asirin ku wa antum libasul lahunna ku kuma wato tufa ne gare su ai kinayatun an kima wannan kinaya ne ga hada jiki a wuce ya ji kullum min kuma ila sahibi kowane na bukata ga abokinsa kamar yadda miji ke bukata ga mata mata na bukata ga miji don su abin nan kowane ya rufe wani asiri alim Allah ta kuntum takhtanuna sakon Allah ya san cewa kun zan kuna yaudara kawunanku bi ha ma la tastati'u min tarkin wata na ku azama kanku abin da ba su iya dauka ba ta iya dauka kowa ya eh, kuna azama kanku abin da kanku bai iya dauka na bari wato kenan ko bar jima'in gaba ɗaya ibtiga an limar don neman yarda Allah fata ba alaikum sai Allah ya komo da ku daga tsanani zuwa ga sauki ay raja bikum ila ilal yusri Allah ya komo da ku zuwa ga sauki wa tahfid sawaqawa ba da tajribati bayan ya jarraba ku canda wa afa an kun ya gafarta mu hima khatatun bi ga abinda kun kai kure eh, da shi min zalika na wannan wa qa'a umar wa gairihi wato irin wannan kuskure ya aku ga Umar da waninsa wa atadharu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun kai bai abin nan uzurin su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya gafarta musu fal'ana yanzu kam idza idza ahalla idza uhilla lakum don an halatta muku yin jima'i da ci da sha cikin dare ba shi ruhunna ku hada jikinku da su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku wato kenan na halaccin jima'i ko kuma na neman kaddara wa da a wannan lokaci wa kulu wa sharabu ku ci ku sha wato cikin dare dukansa tun daga fitowa alhijiri tun daga abin nan faduwar rana har fitowa alhijiri hatta ya tabayyana lakum al-khayt abyad har wato eh, silale fari min eh, ya bayyana gare ku min al-khayt al-aswad daga eh, silale baki min al-fajr al-hijri Eh, as-sadiq wanda wato alhijiri biyu ne akwai alhijiri wanda ake ce makazib akwai alhijiri wanda ake ce sadiq alhijiri mai gaskiya da mai ƙarya mai ƙarya shine in ya fito sai ya yi wal sai ya bace to wannan ana iya ci gaba da ci sai na biyu ya fito wanda yake da ya fito haske ya fito ba zai koma bacewa ba sai ya tawatsuwa bayanun lil khayd al abyal wa bayan wa aswad mahdhufun wato ai min al hatta ya tabayyana lakum al-khayt abyal min al-layli kun bayanul aswad min al-layli eh, shibha ma yabdu min eh, min al-bayan kamar abin da ke bayyana na haske wa ma yamtaddu ma'ahu da abin da ke dogewa tare da shi min al-gabashi na duhu bi khaytain wato ya shabbaha ya kamanta su shabbaha ma yabdu min al-layli wa ma wa ma yamtaddu ma'ahu min al-gabashi bi khaytain an wato wannan hasken da ke hitowa shi doge tare da duhu su an ka sifanta da kamar zare biyu abiyal wa aswad fari da baki fil imtida daga miki kun ga sai sun dade gaba daya suna tafiya sannan bayan haka nan haske ya rinjaya to sai in wannan haske ya bayyana sannan uku din nan za su za su haramta sun ma'ati musayam daga nan kuma ku cika azumi tun daga fitowa alhijiri ila laili har zuwa ga dare ai ila dukhuli ya zuwa ga shigar dare ba sai rana kuma ba sai duhu ya shiga ba bi gurubi shamsu da bacewar rana da za ka hau icce ko kuma abin nan bene ka ga jikin rana ya bace ma shikenan ya halatta ka sha kun fahimta ko to sun ma kaba ci gaba ah, su ga ita aqibi wato a kawo wani hukunci wanda zai kara mu da karfi eh? to ci gaba wala ma itikafu lokacin da shi itikafi itikafi wata ibada ce wadda ake yi da azumi wato zama cikin masallaci wato haka yake kamshi a khalwar musulmi wa huwa min amal khalishi wannan itikafi lazimta cikin masallaci yana cikin ayyukan alheri liman ya tadawu bi ga wanda ya tadawu ba ba tilas bane amma ana son ta tadawu da shi ga wanda ya samu iko yushariku sama lokacin da ya zan yana tarewa da azumi fi galibi akami ga mahi yawan abin hukunce hukuncen shi alhaqahu fil qur'ani bi sawm cikin qur'ani sai ya riskar da shi da azumi iz huwa juz'un minhu domin azumi juz'i ne na gare shi ba a yin itikafi sai da azumi wa bayyana hukumu sannan ya bayyana hukuncin fi hadhihi al-ayati ga wannan aya wadda an tafi ya yi hukuncin sabi ta harimil jima'i alal mutakafi in mutum na itikafi haram ne shi jima'i ko da da dare alal mutakifi wato ga manyan itikafi lailan wani harin dare da rana fa qala ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku yi mubashara da su kada ku haɗa jiki da mata wa antum akifuna alhali ku kuna masu itikafi kuna masu zama cikin masallaci da niyyar itikafi fil masajid wannan ya nuna kuma ba itikafi a cikin gida kun fahimta ko sai dai mutum ya fito cikin masallaci kuma in ya zo masallacin nan ba na juma'a ba ne ka ɗebi kwanuka wanda yake ranar juma'a za ta biyo ciki to tilas na sai ka tafi masallacin da ake juma'a in baka tafi masallacin da ake juma'a ba tilas ka bari ka ta juma'a domin itikafi nafila ne amma sallar juma'a farilla ne ba nafila ba ta hana mutum yin farilla fahiyar liman kana ya kharuju wannan itikafi ga wanda yake yana fita wannan ibada wa huwa kifin ko kwayo jami'u ko imra'atu wato kenan eh, cewa kada ku yi mubashara da shi wato aya an fi an saukar da ita don a nuna ma mai hita yana cikin itikafi ya jima'i da iyalinsa ya komo to an hana wa mal mubasharatul manhiya ko manhiyu anha amma gaban jiki wanda an ka hana fa a amu min an takuna fil masjidi ko ba cikin masallaci bane wato an hana aw kharaja ko wajen masallaci li uzurin in ya zanda don wani uzuri la ko la ya takifu li uzurin la takifu li itika wato kamar misalin la ya kadawul itika kamar misalin mutum na itikafi sai rashin lafiya ya same shi ya koma gida yana jinya ko mace tana itikafi a masallaci sai haida ta zo mata sai ta fita ta koma gida to a wannan lokaci bai halatta ya sadu da iyalin sa ko ko ita bai halatta ta yi mubashara da mijinta ba sai ta kare haila ta kare ta koma masallaci ta kare abin da ya rage bayan haka sannan ta koma eh, da garin jumu ya ta sama masallaci yana yiwa ya biya gida don shi wanka sannan ya tafi masallaci to sun ma kafa ta'ala ba da tafsila hakamin samun bayan haka nan bayan an haɗi kunce hukuncen azumi bayyane to sai an ka taho da wannan taƙibi wato abin nan don a ƙara ƙarfafa zukatan mutane wa ma allaka bihi min zikri du'a wal itikaf ya ambaci addu'a kuma ya ambaci itikafi duk ya hada su da azumi bayan haka nan yace tilka hududullah ko wato waɗannan abubuwa da an ka ambata na azumi da da da addu'a ciki da itikafi haddodi ne na Allah hukunce hukunce ne na Allah hadda wanda ya kance su libadi ga bayansa li yaqifu inda don su tsaya wurin su kada su ketare wala ta qarabuha wato kada ku kusance su ai ablagum min la adu la ta'taduha a ce kada ku kusance su yayi a ce kada ku ketare su wal mu'abbar bi fi ayatin ukhra wato kuma wannan shi an kai bayani cikin wata aya li anna nahayal qurbi ashad min nahayil ta'addi a ce kada kai kusa yayi a ce kada ka ketare kazalika ai kama bayyana lakum kamar yadda anka bayyana muku ma zikir abinda anka ambata yubayyinu Allahu ayati Allah ke bayyana ayoyin sallin nasu ga mutane la'allahum yattaqun ko za su ji tsoron Allah wato kenan za su ji tsoron muharimu su kare kansu daga abubuwan da ya haramta wal qa'idatu abinda qa'ida ta qur'ani annal ahkama idza kana nawahiya wato hukunce hukunce in hani ne kamar ci aka da koyi mubashara kun fahimta ko yuqalu fiha fala la taqrabu kada ku kusance su ay ala haddi wala taqrabu zina kada ku kusanci zina wala taqrabu mal yatim kada ku kusa ga dukiyar maraya wa hakaza duk abin da yake dai hani ne to sai a ce kada ku kusance shi wa in kana awamir amma in umarni ne an ka ce ku yi kaza yuqalu fiha la ta'tadu kada ku ketare wato uh, abin nan abin da an kai umarni sun ake kai har karshe amma kada ka ketare kada ka kara don haka nan wala ta tajawur kun gani abin nan ko da alwala da an ka ce ka wanke eh, gaba sau uku in ka wanke na hudu ya zan haram ko ya zan makaruhi kun ga ka kare su kora ga gani amma duk da haka mutum yayi haram ko yayi abin nan yayi makaruhi balle sauran ibadodi to ci gaba wannan ma kanan nan دينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأخذوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون To lokacin da ya zan hani daga cin dukiyar mutane ba nuhumin ba sashe su ci dukiyar mutane wato da haram wato ya zan kaffa an shay'in shi ma karewa ne domin azumi karewa ne daga ciko shi ma karewa ne daga amsar wani abu duke wani kaci misal kafi sa'imi anil muftira kamar yadda mai azumi ke kame kayansa daga abubuwan da ke na na ci atba'ahu bi sai ya hada su domin akwai zumunta tsakanin wannan duk su duka kamewa ne fa qala ta'ala Allah ya ce wala taqulu amwalakum bainakum bil ba'li kada ku ci dukiyoyinku ku da da balla ai la yakul ba'lukum mal ba'l bil ba'l da haram ga shari'a kamar sata ko kuma da kwace ko sauran haram duka na yaudara wala tudlu kon biha kada ku miƙa kada ku sadu da abin dukiyar nan a aibi hukumati hako wato da abin nan hukuma au bil amwal da dukiyoyi na watan don rashawa ilil hukami zuwa ga masu hukunci litakulu bit tahakumi fariqan min amwalin nasi don ku ci wani nau'i daga cikin dukiyoyin mutane mutalabbithina bil ismi kuna masu haduwa da zunubi wa antum ta'lamun kun ko san annakum mutilun wato ba ya halatta gare ku ku ci dukiyar mutane ko ku ebi dukiya ku kai masu hukunci don su taimake ku ga amshewa dukiyar mutane ku ci da haram kun fahimta kun wannan haram ya kasu ya ya ratayu ga biyu ya ratayu ga mai kai dukiya don a taimake shi amshe na wani kuma ya ratayu ga wanda ya karba don ya taimake shi ga abin nan Eh, shi da ya ba da kuɗi don a karkatar da eh, dukiya a bashi ya ci haram shi alƙalin da ya karɓa ya bashi shi ya zan kafiri eh, saboda mi domin shi ya halatar da haram shi cin haram ya yi saboda haka laifi ya yi amma shi alƙalin da ya bashi halatar da haram ya yi shi kafiri ne haka nan ga sauran hukunce hukunce duk inda alkali ya yi hukunci ba daidai ba da gangan ya karkatar da gaskiya ya kafirta domin ya halattar da haram saboda haka wato tilas ne a fidda shi in kuma da jahilci ya yi ko kuma an yayi da gangan ya fita ya zan kafiri inda jahilci ne ya yi to kuma ya zan fasiki wajibi ne a fidda shi domin an ce wa harumar jahilin wa ɗalibi duniya zama alkali yin hukunci ya haramta ga wanda a jahili da mai yi don duniya to sannan inda kuskure ne ya yi wajibi ne shi shi walwale ya gyara in bai walwale ba ya gyara ha abu ya masa nisa wanda ya bi matsayinsa wajibi ne shi walwale ya gyara in ba su gyara ba su kuma sun fada cikin laifin yi ulam da ga wannan an ka sani an na hukumar hakimi la yuhillu haraman kuma eh, wala yuharrimu halalan kuma daga nan an ka fahimta idan mutum ya kai ƙara ga alkali ya iya magana shi kenan sai ya rinjaye abokin shari'a shi da magana har an kaga kamar shi da gaskiya aka ba shi gaskiya to wannan alkali bai da laifi don ya iya kar abin da ya bayyana gare shi eh, sai dai wannan abu da an ka ba wancan bai zama halar gare shi in bai biya shi ba yanzu lahira Allah zai sa biya inna ma huwa mulzamun fi zahir wato alkali mulzimun fi zahir wato alkali yana lazumta mutum wato ga zahiri ya ya saki haƙƙinsa domin an rinjaye shi da magana wa izmuhu alal muhtali fihi amma zunubi na nan ga wanda ya hila don ya amsa dukiyar wani wato don ya iya magana ya yi dabara har an kace shi da gaskiya an ka bashi ko ya rantsuwa an ka bashi shikenan kenan yana nan da zunubin sa wannan dukiya da an ka bashi tana nan haram amma alkali babu lafiya a kansa ko in ya dauki to bayan haka nan sun manta kala su ya kula bayani ahwalin nasu bayan haka nan ka ci gaba da magana ga bayyana wa halolin mutane ba da itinakil islam bayan mm, mm, ah, sun shiga musulunci mutane da sun shiga musulunci to halin su zai zama ko da yaushe suna sun tambaya fa innahum yatuna bi as'ilatin turshiduhum fi fi hayatihim aljadida don da mutum ya musulunta duk al'adunsa da dokokin da yake bi sai ya bar su komai zai sai ya ce mi ake ya ake kaza kun gane wa rubba masu alusu alan. ma wasalu ila maqami fami da yawa za su eh, tambaya wanda yake ba su kai ga inda ya kamata su wanci wannan ba wala yastafiduna alfa'idat almaqsuda ba za su iya amfani wanda an ake nufi ba fa bada ta'ala bi tawjihin wajihin saboda haka ayat da attafi ta fara da shiryarwa mai kyau idza arada sa'ilun an yas'ala fal yas'al su'alan yanfa'uhu mai tambaya in zai yi tambaya to shi tambayar da za ta amfane shi wa yastafida bihi fi dini kuma ya amfani amfani da tambayar nan ga addinin sa au fi duniya ko ga al'amarin duniya shi fa qala yace yas'alunaka yas'alunaka anil illa قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقي وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. تو يسألونك عن الأهلة سنة تنبرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. wato suna tambayar ka bayanin jirajiran wata lokacin da jinjirin wata ke fita lima tabdu kika don me suke bayyana suna siriri kamar sanda ka karkatatta <coughs> sun mata zidu sana su dora karuwa hata tamtali a nura har su cika da haske sun mata udu ba haka kuma su koma eh, kama bada kama yadda sun ka fara su ta ragewa har ya koma kamar dai ya karkatatta sanda wala takunu ala halin wahida don me ba su zama kamar hali guda kamar yadda rana take suna tambayar ka irin wannan tambaya eh, kamar yadda ta bayyana farko wala ta kuna ala eh, halin wahida ba ta zama akan hali guda ka shamsu kamar rana kullahum ka ce musu hiya mawaqitu nasu. wato bayani yadda suke karuwa ko suke ragewa ba shi an mai amfani gare ku ba wato katoci ne na mutane wato lokutan ibada ne ga mutane Eh, ya alamuna biha auqata sadihin da wannan mutane ke sanin lokacin da za su yi shuka su ce yanzu wata bakwai ya wuce ruwa ya yi kusa bari mu yi shirin wa matajirin da fataucin su wa adadin sa'in kuma da idadin sa'in da iddodin matan su wato mace ta san ta yi kusa abin nan wasu siyamihin da azumin su wa abtarihin da lokacin da ba azumi ba wal hajj kuma wato miqati ne na na hajji wato wudifa alannas nasi ay yi ulamu eh, ko yi ulamu hawa katu za a san lokacin ibada ga lokacin hajji da su wala marar ala halatin wa eh, da su eh, jirajiran wata sun doge bisa ga hali guda lam yu'raf zalika da ba za a gane wannan ba kun fahimta ko min jawabi su'ali bi سؤالي ma min jawabi su'ali سؤالي bi gairi ma sa'al anhu wannan kamar an wa mai tambaya jawabi ne ba da abin da ya tambaya ba tambihan ala annal aula lahum wato don falkarwa ga ce abin da ya fi dacewa gare su an yas'alu an hadal mujaba bihi su yi tambaya ga wannan jawabi da an kai musu kun fahimta ko to eh to muna magana li annahu huwa alladhi yu'inuhum domin shine ke taimakon su eh, ko domin wato su yi wannan jawabi shi ke taimakon su idis su'alu an sababi ikhtilafil kamar domin wato abin nan idis su'alu wato ita tambayar asalinta don mi wato abin nan menene sababin sabawa jinjirin wata fi zatihi wato ga zatinsa wata yake canzawa ga zatinsa sa fa ujibu bi bayanil fa'ida sai an kai musu jawabi da bayanin fa'ida isharatan ila anna alladhi yanbaghi an yus'ala anhu abin da ya kamata ba annahu ba an yus'ala anhu abin da ya kamata a tambaya wata shi ne hukunce hukunce li annahu min al ahkami zahira yana cikin hukunce hukunce wadanda an bayyanannu allati sha'anur rasul at tasaddi li bayaniha abin da ar sha'anin manzo shi shi bayanin su al'amura wadanda an bayyananni wa ma sababu ikhtilafi amma sababin sabawar shi rage ya karu wa huwa min qabilil mugayyibat yana cikin abubuwan da afake la darar lil mukallafi fi ma'rifati babu wani bukata ga mukallaf wajen ibada ga sanin su kun fahimta ko to fa'ida wato ga wata fa'ida kullum ma a su'alan fil qur'an duk abin da ya taho na tambaya cikin qur'ani wajiba anhu bi kul bila fa'il sai a yi mai jawabi wato duk tambayar da ya zo na cikin qur'ani wanda an kai jawabi da a ce kace ba kawo fa ba fa innahu yadullu alal hali wato yana uh, uh, alal hali wa wuku su'al wato ana nuni kenan a wannan lokaci abin yake kuma lokacin da tambaya take sannan jawabin yake sai a ce kul fa wa ma ujiba bil fa abinda an kai wa jawabi da fa fi taha fa huwa lil mustaqbal wato nan gaba ne wato jawabi nan gaba ai in su iltafa kul in an tambaye ka kace fa'idatun ukhra ga wata fa'ida alfarku bainal wakati wa bainal muddati wa zama kun ga waɗannan duka ga hausa duk lokaci lokaci ne Waƙat, zaman mudda to abinda bambanci annal mudda al imtidadu harkatil falaki in an ce mudda ko wani irin lokaci mai tsawo ko gajere ko an yi mai kaidi ko ba mai kaidi ba mudda ne min mabda'iha ila ila muntahaha abinda dai za a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza muddatun nahari kenan daga hito alijiri zuwa faduwar rana wa zamanu muddatun munqasimatun ila al-madi wal hal wal mustaqbal amma inda an zamani wanda an ce jiya misali ko kuma yau ko kuma gobe to wannan zamani kenan an san wanda ake ciki ko gobe ko wani ko an wuce shi wal waqtu az-zamanul mafrul kama a ce lokacin sallah waqtu salati wanda yake an yi mai lokaci wani abu za a yi ciki li amrin misal waqtu zuhuri kun fahimta ko shine bambanci taqaddama anna hadhihi al-umma kuma ya gabata ce wannan al'umma ala millati ibrahim tana akan aqida ta ibrahim allazi amara bi bina'il bait umira wanda yake an umarce shi da ginin daki wata dikirihi litafin da tsarkakewa daki ga masu tawafi wal akifin da masu zama cikin makka wa ruka'i sujud da masu sallah wa min tadhirihi izalatu zawaid akwai daga cikin tsarkake daki gusar da abubuwan ƙari al'amaliya na aiki wal itiqadiyya kuma da na aqida wato kenan ayi aikin izala a ɗebe ayyuka waɗanda an ka ƙara ga addini kuma da aqida wadda ba mai kyau ba a gyara ta allati zadar hal jahiliya wadda ke jahiliya ta ƙara fil hajji wal umrati kun fahimta ko min ha annar rajul daga cikin su wato ga irin abin da an ka ƙara idza a harama bi hajji in mutum ya harama da hajji gabanin musulunci amma ba zamanin ibrahimu ba wato in ya harama da hajji ko ya harama da umra lam yahilla baina lam lam yahulla bainahu wa baina lam yahul bainahu wa baina samai shay'un wani abu ba zai sha maka ce tsakaninsa da sama ba wato kamar yadda mutanen Iran har yanzu suna yi ko mota kun ga sun ka shiga sai an ɗebe ruhi wato ba za su kada wani abu ya shiga tsakaninsa da Allah eh wannan tun zamanin jahiliya ne fa in kana min ahli mudin in ya zama cikin mutanen alƙarya ne na eh, qaba fi zahari baitihi na qaban sai ya huje bayan gidansa wato ya katanga daga baya a sare don ya wuce in yana son abin nan ya komo eh, waya da kulu minhu ya shiga abin nan kada ya shiga eh, cikin zaure aw ya tafi da sullaman ko ya samu tsane liyas a da in za a ketare katanga ko dai a tsara ya dora biyu ko kuma da tsane wa in kana min alil wabar in ko ya zama mutanen kauye ne wanda yake suna amfani da tanti ko kuma abin nan gashi da khala sai ya shiga wa kharaja min khalfi al-khiba'i wato daga baya za a bude ba zai shiga daga kofa ba sai daga baya za a yi kofa wala yadkhul wala yakhruj min al-ba'i ba zai shiga ba ko ya fita daga kofa ta, ta asali wa idza arada lahu hajatun in wata bukata ta same shi la yadkhul min babil hujrati ba zai shiga ga kofar daki ba eh, min ajali saqafil babi wai don ruhin abin nan ruhin kofa makhafata an yahula bainahu wa bainas sama'i don kada wannan ruhin kofa ya sha maka ce tsakaninsa da sama fa yaftahul jidara sai ya bude bango min wara'ihi daga baya ya fashe sun mai kifu fi sahani da sannan ya tsaya ga farfajiyar gida wato ba zai shiga cikin ɗaki ba ko ya murbi hajjati ya ce a kawo min abin da nake so kun fahimta ko wannan duk cikin jahiliya sun ka ƙara fa qala ta'ala sai Allah ya ce laysal birra an tu'allu wujuh laysal birra an tu'allu wujuh bi an tatul biyuta min zuhuriha ba ibada bane ba ibada bane ku zo ma dakuna daga daga gidaje daga bayansu fil ihrami ga harama kanu ya yaf'aluna zalika sun zan suna aikata haka nan waya umuna hu birra suna tsammanin wannan aiki ne na addini walakin albirra man ittaka amma ko walakin albirru abinda a ibada man ittaka wanda yi tsoron yin abinda Allah ya hana wanda ya bi umarnin Allah ya bar abinda ya hana shine yayi birru shine yayi abin yayi tsoron zunubi watul buyuta min biya ku zo ma kohofi gidaje daga kohofinsu fil iram ga harama ka gairi wata ku yi abin nan don kayi harama kai hana ka shiga gida daga kohaye wadda ka saba wata kula ku ji tsoron Allah la lakum tublihuna ko za ku samu babban rabo ya tafuzuna wato kullun in dai kana son ka samu lada ga aikin ka to bi dokokin da Allah ya kai ba ka kakana ka kai ba wa bi hadha rabat alquluba bi haqiqati imani eh, bi haqiqatin imaniyatin da wannan ya hada zukata da haqiqanin musulunci na haqiqa hiya taqwa shine tsoron Allah ko me zaka yi kada ka bi son zuciyarka kai yadda Allah ya ce eh, rabataha bi raja'il falah ya hada su da cewa abin nan mutum zai samu babban rabo al mutlaqi sakakke fi dunya cikin duniya wal akhirati wa batal al'ada ta jahiliya kuma ya bata al'ada ta jahiliya alfariga wadda min rasid wadda yake bata dangana ga komi ba bata dangana ga komi ba na imani domin masu yi kullum cewa suka zato na ko ko wani ya ce babu wata hujja to wannan ya yanke daga Allah kenan ya tsaya ga wannan da ya umarce shi da shi ko ya dura mal illa hukunci yana gewayawa da dalili in ga wani dalili an kai hukunci in illa nan ta gushe to sai kuma hukuncin ya gushe wa fi millati ibrahim ga addinin ibrahim ga aqida ibrahim tahrimul qital fil haram al makki wato an haramta yaki cikin hurumin makka wa fi shadil harami kuma watan al alfarma wato shawwal zulqa'da zulhajj haram ne ayi ko da ba cikin makka ba ba a yaki eh mun hanta ko shawwal zurki da zulhajj ba a yaƙi ko cikin makka ko ba cikin makka ba amma cikin makka mutlaqan na shekara duka ba a yi wa fi halil ihrami bi hajjin aw umrata haka na lokacin da mutum ya harama da aji ko umra ko yana cikin hurumi ko ba cikin hurumi kuma haram ne shi yaƙi wa rubbama yasqillu hadha al-hukm al-mushrikun to da yawa yanzu abin mai shirki matukan mutum na kare wani abu ga addinin sa to wancan nashi na asali bai da girma saboda haka yana iya karawa ko da yaushe wato kafirai tun da ya zan suna karawa ga addinin su yanzu tun da suna faɗa da musulmi suna iya ɗaukar wannan dama abin nan su su haɗa musulmi lokacin da ba a yaƙi musulmi kuma waɗanda yake girmamawar wata ko ko girmamawar harama ta hana su ramawa kun fahimta ko ko wato kenan yuhajimuna musulmi su fada ma musulmi da yaƙi wa yuqatilun su yaƙe su wa hum fi gawlatin ba sani ba wa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce to abin nan وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله كي يأتي أن أوكاو كلمة أبنجي ay li ila dini don dauka wa kalmar ubangiji li anna hifdal amni fil ummati al muslima ila'un li la matukar an tsare addini matukar an tsare aminci to an dauka addini domin ba yiwa ayi addini cikin tashin hankali kun fahimta ko saboda haka wato ku yi yaƙi ya ku musulmi ku yaƙi wa alladina yuqatilunakum waɗanda ke yaƙin ku daga cikin kafirai wala ta'tadu alaihim amma kada ku fara musu da yaƙi tun ba su fada ku ba bil ibtida'i bil qital ku fara yaƙi sai dai wanda ya yaƙe ku kurama inna Allah la yuhibbul mutadin Allah baya son masu ketare haddi ay al mutajawizin masu ketare haddi ga ma hadda lahum wa hadha muqtasim bi qital quraish wannan yake banta ga yakin quraishawa sulmi da yaki cikin hurumi ko kuma lokacin da ake eh, harama to in sun yake ku ku yake su in ba su yake ku baka ku fara to ci gaba da kane ake ku وأخرجوهم حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقتلوهم حيث سكبتموهم ويعكي su haisu su kibtumun duk inda kun same su wato su quraishawa wa akhraju akhrajukum ku fidda su daga inda sun ka fidda wato daga makka kenan wato ko cikin hurumi sun ka yake ku ku yake su wa karfa ila bihim zalika an aikata musu haka nan amal fatahi shekarar da an kace makka don an yake su kamar a halin ibn walid ya yake su wal fitnatu ashaddu min al-qatl wato fitina ya kahirci wato ya tsanani bisa eh, abin nan kashi cikin hurumi al-qatl lahum fil haram aw al-ihram ko ko cikin harama alladhi ista'adamuhu ista'adamu ista'adamtumu wanda ki kun ga nauyin shi wato mutuna cikin harama shi yaki wala tuqatiluhum inda al-majl harami kada ku yaƙe su cikin hurumin makka hatta yuqatilukum fi sai in sun yaƙe ku ciki fa in qatalukum fi in sun yaƙe ku ciki fa qatluhum ku yaƙe su wata ku kashe su fi ciki wa fi qira'atin bila alifin fa qatluhum wata wata ki fa ku yaƙe su wata fil alif thalasa duka in an ce fa qatlu wata ku kashe au qatlu ku yaƙa kasayya kenan kadhalika wato kamar kashin nan ko yakin nan da hitarwa daga cikin hurumi da yaki. wato haka az jazaul kafirin sakamakon kafirai wato kafiri in yayi wani abu ka kyale shi sai ya tsammanin wato wawa ne sai ya tsammanin kai ba ka da wayo eh, amma in kan rama ya gane kana